Rundunar sojojin Najeriya ta ce irin ragargaza da taiwa 'yan ta'addan Boko Haram da suka yi yunkurin kai hari a babban sansanin sojojin da ake kira Super Camp da ke garin Damboa a jihar Borno na ɗaya daga cikin manyan nasarorin da ta cimma a yaƙi da 'yan ta'adda cikin wannan shekara. Kanar Aminu Ilyasu da ke magana da yawun sashin aikace-aikace na hedikwatar sojojin Najeriya ya ce mayakan na Boko Haram waɗanda suka yi wa sojojin tsinke ta ɓangarori guda hudu a cikin motocin da ke ɗauke da manyan bindigogi. Suna ta harbe-harbe jajirtattun sojojin Najeriya sun nuna musu cewar ruwa fa ba sa'an kwando ba ne, domin a fafatawar na sama da sa'a ɗaya. Sojojin sun halaka sama da 'yan Boko Haram goma sha tara nan take, sannan aka kuma kwato waɗannan motocin yaƙi na 'yan ta'addan da bindigogi kilar AK-47 da ma ƙarin wasu manyan bindigogi masu sarrafa kansu da kuma roka-roka. Kanar Amin Iliyasu ya ce abin bakin ciki shine a ɓangaren sojojin uku sun rasa rayukansu yayin da ƙarin wasu hudu kuma suka samu raunuka amma suna samun sauki a asibitin sojoji inda ake musu jinya a halin yanzu. Nasarar dai da sojojin Najeriya suka samu a baya bayan nan a garin na Dambuwa in ji masanin tsaro Manjo Bashir Galma mai ritaya wannan babban abin a yaba ne. irin wannan yanzu yana gaya musu yan ta'adda duwayensu iri-iri da suke fitowa da su sun kare don an riga an gane a gani na kenan fa domin wannan akwai abu biyu shi ana jira irin wannan yazo ana jiran su ba a yi sake ba da kuma kila abin da mukan dinga gaya ma masu taimaka ma wato farin kaya ko kuma waɗansu dai wanda suke nan taimaka a ba da labari information kafin wannan abun ya zo to kila ɗaya daga cikin biyun nan ko biyun nan gaba ɗaya duk sun yi aiki dama ana jira su zo ne duk irin wannan saboda haka wannan ya kamata mutane su ma su yaba ba kowane lokaci a dinga cewa ba kokata ba ba kokata ba to kaga irin in ana kokari tuna haka to kaga sai kara ma su sojojin Najeriya irin karfin gwiwa kara ko basa akan abin da suke yi su sarrafa wayannan abubuwa da ke faru baya ga yankunan arewaci da kuma tsakiyar jihar Borno yankin kudancin ma nan ma na fuskantar barazana daga 'yan ta'addan Brigadier General Mamuda Gumel shine kwamandan brigade na 24 da ke kudancin jihar ta Borno mai da kwata a garin Goza. A wannan wurin sunan shi Warabi, eh, ƙauyen uh, Warabi. Eh. Kamar a baya ko wani fafata ne mai karfi da faru ana? eh an yi fafata mai yawa ibin kafin a kwato eh, wajen daga hannunsu kuma tun daga wannan lokacin sukan yi kokarin su sake zuwa duk da cewar fararen kayan da suke wurin sun koma inda aka ba su wuri a idp camp amma sukan kokarin su kawo eh, hari inda sojojinmu suke suna tsare wannan wurin amma koyaushe ana eh, samun nasara a kansu ba su samun nasara a kan karbar wurin a baba na yan boko suna ta yunkurin ganin cewa sun kara farfado da karfin su da kuke akan wannan duk wani abun da muke yi mai yiwa muna yi kuma eh, a wannan brigade din mu kam muna ikirari da kuma tunkaho da cewa ba su taba karbar wani wuri a hannunmu wanda ya zama nasu ba tun da na zo ne wurin nan. Hassan maina kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.